'Yan kasuwar sun yi gangami da amfani da amsa kowa wajen sanar da dukkan 'yan kasuwar matakin da suka ce ba don wani matsin lamba ba ne daga wata hukuma ko kuma kai tsaye alakanta da samame da jami'an EFCC suka kai kasuwar a watan jiya. Mukaddashin shugaban 'yan kasuwar Alhaji Shehu Liman ya ce duba yadda dalar kan yi sanadiyar tashin kayan masarufi ya jawo suka daidaita don ba da tasu gudumawar da za ta kawo sauki. critical stakeholders na zone 4 kuma a wurin mitin duka mai mutane sai magana mun cimma matsaya na cewa a matsayinmu na critical stakeholders a tattalin arzikin Najeriya wajibi ne mu ba da gudunmuwan kamar yadda gwamnati ta bukata a samu farashin da zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasa naira ta samu tsaya da kanta. a bisa ga la'akari da duk abubuwan da suka je suka dawo duka bakuna sun haɗu akan cewa daga yau farashin dala za mu saya ta naira ɗari shida da ashirin kuma cinikin ba zai haura ɗari shida da talatin ba saboda ka ƙarshen abin da za ka iya sayan dala a kasuwa shine ɗari shida da talatin sannan kuma ƙarshen abin da za ka iya sayar da ita shine ɗari shida da ishirin wannan shine matakin da muka ɗauka an gaya wa duk members an yi sanarwa a masallatai namu da wurin ibadunmu kuma insha Allah ta'ala yan kasuwa sun ba da goyon baya kuma in Allah da muna kyautattan cewa za a samu biyan bukata akan wannan magana Tuni wasu daga fitattun 'yan kasuwar da suka hada da Alhaji Murtala Bashir suka mika wuya ga matakin. Dukkanin waɗanda suke da alhaki akan abu musamman mutanen da suke da ƙarfin da za su iya sayan kaya bi ma'ana za su iya sayan kuɗaɗen waje a cikin kasuwannin namu mun sami yarjejeniya a tsakaninmu da juna akan cewa za mu dinga fitar da magana da murya guda ɗaya ga baki ɗaya domin mu da samun sauƙi ana samun sauƙi a cikin kasuwa alhamdulillahi dalilin ta tafi har ɗari da saba'in da wani abu amma ga shi sakamakon an dawo da ita ɗari shida da ashirin mutane kuma kasuwar ta karba kuma an ci gaba da kasuwancin kamar yadda ya kamata wanda ke wannan kuma mun ɗauke shi a matsayin mataki na farko ne a matsayin za a fara ne kafin nan kafin abin da zai ci gaba mai zuwa. Shin wannan mataki zai iya shafar sauran manyan kasuwannin canji na Kano, Lagos, Fatakwal, Enugu da sauransu? Ga amsar Alhaji Shehu Liman. Duk irin farashin da muka ɗauki mataki a nan Abuja, kankace kobo yana Kano, kankace kobo yana Lagos. Saboda Lagos da Fatakwal da Kano dukkaninsu sukan zo nan gurin su sai kaya kuma sukan sayar mana daga can indus. saboda kamar yadda ka in gwamnatin tarayya ta yi magana za ta yi tasiri to haka idan kungiyar abuja ta yi yanke matsayi akan abin da ya shafi maganin da ya canji to insha Allah ina maka kyakkyawan zaton cewa wannan abin zai tsaya fargabar da ake da ke cewa dalar nan za ta iya kaiwa naira dubu daya zuwa ƙarshen wannan shekarar abun ya zama ba eh. haka bane kenan insha Allah muna kyautar san ba zai zama haka ba saboda mun san ainihin irin karfin da muke da shi mun san kuma karfin faɗa a jin da muke da shi sannan kuma mun san matsayin mu a cikin economy in fact maganan dala ta kai dubu da insha Allah ta'ala in dai muna raye ba wata guguwa ta zo wacce bamu san da ita ba wacce tana da wahala to insha Allah ta'ala dala ba za ta kai naira dubu ba ma fatan haka Liman ya ce za su rika bitar farashin dalar a dun mako don ƙara ɗaukar matakan sauko da ita daga tashin gauran zabi har sai ta daidaita sahu da farashin gwamnati na wajajen naira ɗari hudu da talatin kenan. Za a zuba ido a ga tasirin matakin da ba shakka zai samu turjiya daga 'yan jari hujja da kan amfana da tsadar wajen cin ƙazamar riba. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.